Fondation Hirondelle Niger sasha Hausa Studio Kalangu ke magana. Gunguma maɗantani ke ɗauke da ragaman shirin gakanin labarin. Ƙaramar hukumar karkara ta kyalle jihar Zandar ta amfana da wata makarantar kwana na ɗalibai ɗiya mata domin ƙarfafa ilmantarwa da riƙe matasa ɗiya mata a makaranta cikin karkarar zamu ɗuma a cikin shirin. Kimanin mata dubu da ɗari biyu suka kamu da cutar kwalera sabanin dubu wajen maza a ƙasar Nijar, za ku ji cikon bayanin shugaban asibitin Yame ta uku. A shafin rahoton musamman na shirin yau za mu maganta kan 'yancin mace da yaro idan mutuwa aure ta zo kokin amincewa da zaman auren. Mun sauraro barkamu da yau talata 31 ga watan Ogista 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mutum 790 a cikin su akwai 'yan kasashen waje guda goma sha uku da suka iso a gada ranar 30 ga watan Ogista bayan an koro su daga kasar Algeria. Wannan zubin ya kumshi mata 126 maza 664 da kuma yara ƙanana 133 a cikin yaran akwai 62 da ba su tare da kowa a cewar idi Shaibu Sakataren hukumar matakin ƙasa ga batun matsalar ciyarwa da kulawa da bala'o'i haka dai wakilinmu na agadas musamman ya rawaito mana. An gina wata makarantar kwana a cikin gundumar gure jihar Zandar domin karɓar 'yan mata 144 wata aiwatawa ce da za ta iya ƙara ƙafafa ilmantarwar mace matashiya da kuma riƙe ta a makaranta a cikin karkarar. Ga ƙarin bayanin da magajin garin kwamin ɗin karkarar ta kyalle Elaji Adam ya ma wakilinmu Mustapha Mamansani. Euh, Jama'ar Kelle ta wannan interna za su amfana da dukkan alheran da ke da na sama da sanya ɗiya mata makaranta musamman ma ragowar yawan auren yara, kyaukyawar kulawar lafiyar uwa da ɗiyanta, wata kyautatuwar rayuwar iyalan yankin da ƙasa da ma al'umma baki ɗaya. A nan gaskiya wata sa'a ce gare mu kuma dukkan 'yan matan komin ɗin ne za su shiga wannan makaranta musamman ma waɗanda ba na yankin ba ne 'yan mata ne da za su shiga wannan wannan shekara da suka samu shiga ajin cesium su ne za a fifitawa da farko. A wani fannin kuma a ƙasar Nijar cibiyoyin da ake ce ma Santra da Jean an girga su ne saboda matasa domin a ciyo kan karamcin samun labari bisa ga kiwon lafiya da girkin iyali. Adama Dawaki ta firanta da Madam Jambal Maimuna jami'ar karɓar aifuwa a cibiyar kiwon lafiya da ke bukoki ta yame ga amsar da ta bayar. Muna yin rukuni-rukuni zuwa unguwanni daban-daban don kai ziyara a gidaje. Muna zama don tattaunawa tare da su kuma yin gwaji na ganin in baka ɗauke da wasu cututtuka. Daga Litinin zuwa Juma'a matasa ke zowa lokaci zuwa lokaci muna yin ayyukan taro don samun damar tara matasa da yawa. Muna iya samun matasa ɗari haka. Idan tsarin iyali ka zo banza muke yin shi. In gwaji ne kuma a banza ake yi. In ma magani ka zo nema ko don samun wasu labaru banza ne. Yanzu muna cikin lokacin hutu. muna iya samun mutane hamsin zuwa sama. Matsalar da muke fuskanta a nan guda ce, rashin magunguna. Matasa da yawa na zuwa nan da alamun cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. In muka rubuta musu takardun magunguna, akwai waɗanda ke barin su akan teburi. Da tambayar mu kuma inda za su samu kuɗin sayan waɗannan magunguna. Kenan kun ga ba mu da wasu kayan aiki don cika teburin fasahar mu. Ba mu da ma'aikata. Hakika muna da buƙata. A ƙasar Nijar, kwalara ta fi kama mata fiye da maza. kuda kasan rasuwa ya fi samuwa wajen mazan haka a rahoton ranar 27 ga watan ogista a kan wannan cutar ya rawaita da harabar sa ido da kai ɗauki ga cututtuka ta zayyana ga bayanin da jami'in kiwon lafiya shugaban asibitin ya mai ta uku Habu Abdurrahman Yama fisa da Musirfo. Ciwon kwalara ko kuma duk wani ciwo na zawace-zawace ya da wani zaɓi mace ko namiji. da ake lura da shi shine wani lokacin duk wasu ayyuka da ake yi a cikin gidaje da kula da wani ɗan malati tsaftar gida duka ayyuka ne wanda an ka yi ba mamata su ko wani zuwa ɗaukar ruwa ne shayar da bisashe ne share-share ko duk abinci ko kuma akwai wani mai jiya a cikin gida da mata ko a likita mata suka jiya ko ala alamun cewa mata sun yi haɗuwa da wannan ciwo a wannan zamani saboda wannan ayyuka da suke yi ko da yaushe kiran da zamu yi mata a dinga kiyayewa da tsafta daga ruwan da za a sha ne ko za a amfani da shi ne ko kuma ana kula da wani dan malati ne mai fama da ciwon wani zawo haka ganga kafin a yi wani amfani da hannu a yi kokari a yi maza maza a wanke hannun wannan da sabuli da ruwa mai kyau a wani fannin kuma gobe idan Allah ya kai rai ɗaya ga watan Satumba za a sake baiwa babura damar zirga-zirga a cikin jihar Talabiri. Ana sauran 'yan ta'o'i ga cimma dagewar wannan zirga-zirgar mahukuntan kwamin ɗin ta da'irar Talabiri sun gudanar da aikin ƙididdige baburan. Ga fayyacin da magajin gari Musa Duma ya ma wakilinmu Abdullahi Mamudu. toute la journée ils Duk tsawon ini suna iya yin zirga-zirga, amma banda da dare. Idan jami'an 'yan sanda suka tsaye da mai moto wanda ba mai shine ke kansa ba, akan takarda akwai sunan mai moton, akwai kuma lambar waya. Idan 'yan sanda suka kama moto, ana iya kiran mai shi, zai zo. Ba shakka zai ce shi ba wannan mutumin moton nasa. Kasancewar akwai dukkan bayanai a game da mai moton, babu matsala. Da yake an ɗage dokar hana zirga-zirga, kenan daidai ne masu motuna su je ko ina, wanda ke yamai na iya zuwa tilibiri, na tilibiri kuma yana iya zuwa yamai. Amma idan jami'an 'yan sanda na delivery suka tsaida mai moto akwai wasu tambayoyi da za su yi masa ta jima da ta zama alƙaƙai ga masu biyar wannan hanyar da ke gama doso da gaya ta bi ta bela ayyukan na kan gudana domin gyaran wannan tazarar kilomita 153 amma zuwa ranar yau a cewar daraktan jiha na aikace-aikacen hanyar gaya bela ana kan idawa ga bayanin da shebu adamu da ya yi wa Ausi Abdurrahman. Yau jihar Doso ta zan wani allon lura inda ake manya-manyan ayyuka a ƙasar Nijar. Idan za a yi maganar hanyar Doso Bela to ya kamata a ɗau jimilla gaba ɗaya domin banda tazarar Doso Bela akwai tazarar Doso Gaya. da 'yan Nijar ke bukata yanzu shine samun hanyar ta Doso Gaya ta inganta zuwa iyaka da bene Abinda zan faɗa kuma na tabbas shine tazarar farko cewa da Gaya Bela an ƙare ta kwata-kwata abinda ya yi saura ayyuka ne na aza shaidodi kan hanyar da 'yan ayyuka na gamin gwiwa da babbar hanyar bela sabon gari nan an kare wanda ya yi saura shine ga yakamba muna da takamaimancin yanayi na musamman a ƙasar nijar inda muka samu mai zuba jari wanda ya ba da wani tallafi domin ɗaukar yaunin kulawa na ɗan lokaci na wannan hanya. haro yau bisa ga batun aikin hanyoyin wata aiwatawar ta hanya da aka yi a cikin jihar Difa inda tazarar Difa ingigimi iyaka da ƙasar Chadi na kan aiwatawa. Wannan hanyar tunasarwa ce a shekara 2015 ta cire ko kaka gudanar wato wannan ayyukan suke ga amsar da Abu Muhammad daraktan aikace-aikace na jihar Difa ya mana. Aiwatawar aikin hanyar maine gaidam na kan gudana idan kuka zagaya wajen maine za ku gani daga bakin pk zero magama tsakanin babbar hanyar inda aka so zanen a har ma an fara zubin gabar akwai kuma magudanu na kan hanya da ake ci gaba da shimfiɗawa saboda wani bin abin da ke sa lati ga ayyukan hanyar su ne magudanun ruwan na hanya don su ginin nasu sai da bato ne ake yi shi ko bato akwai lokacin da ake jiran ganin ya yi kwari sosai mai iya kaiwa har wata guda. Ana nan ana gudanar da ayyukan dukkan magudanan ruwan na bisa hanya. abun da ya shafi daga ingigimi zuwa iyaka da Chadi, kamfani ya kawo kayan aiki da yawa. Yar tangarɗar da ke tasiri akan gudanar da ayyukan shine musamman dai matsalar. Daga difa bari mu koma yankin Tilaberi, a cikin jihar ta Tilaberi matan karamar hukumar tagazar gundumar balai yara na sana'o'i da dama na samun abin korewa bakin su kuda. Maryama Salai mai 'yar shekara 56 ta shaidawa wakiliyarmu Zainabu Abdu amfanin da take samu cikin wannan sana'ar. a balle yara nake da zama amma da damina ta kama ina zuwa darasalam salam garin seko a takaice dai ruwan farin kullum suna iske na ƙauye ina noma yar miyar kubewa ta da ɗan lamti a cikin damina mace ta samu dai wani abun yi saboda ba lokacin hutu ba ne. in ka sa gaganci sai ka tsufa da karfinka da magaice ina zuwa higan malohiya ina kuma shanya ta in damina ta huce ina saidawa mutanen garin mali suna zuwa saye su ma don su suwa a garin su ina wannan aikin tun ina matashiyata cikin wannan harakar kana samun abun da zaka taimaka ma ka da shi saboda masu gidajen mu basu da karfi suna da bukatar mu sa musu hannu wani bi ina samun mana goma goma sha biyu har goma sha uku da nake saisuwa jika shida ko jika shida da rabi da wannan kuɗin nake sayan 'yan awaki da kaji in saki kuma ina sai ma iyana tufafi da abun da za mu ci. Eh, Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. A ranakun 28 zuwa 29 ga watan Ogista 2021 an gudanar da wani babban taro bisa ga batun ci gaban garin Bagaji ɗan gari da ke cikin jihar Doso. Albarkacin wannan taro An gudanar da wata alkarya mai zayyana baura-baura shugabannin matsafa da suka yi zamaninsu. Ga cikon bayanin da Ali Shina Alaƙai yama Adama Dawaki. Mun yi wani wasan kwaikwayo na tafi da gidanka inda muka ɗauki kusan zamani uku na baura hudu, baura amore, baura ganda, baura bawa da kuma baura na yanzu da ke baura gamba. Kenan mun yi ƙoƙarin sake ganin dukkan waɗannan baura tare da wasu abubuwa da ke zama wata jimlar ƙarfinsu tare da tunatar da zamaninsu. Misali, idan ana zaben baura kullum ta hanyar tarkama ce, tarkama wani tsari ne na gargajiya. gargajiya bauran da ya mutu ne yake zaben wanda zai gaje shi ana kai baura cikin wani kogon dutse da ake kira biga daga wannan kogon dutsen ne akwai wani kamar bunsuru da ke fitowa idan baura bai ji tsoro ba to ana tabbatar da shi cewa baura ne firme ki da baura Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Mata da yara su ne mafi rauni a zamantakewar al'umma a kan ‘yanci na iyali a ƙasar Nijar ta fuskar rabuwar aure ko ƙin amincewa ya zama dole a kare su domin su ci moriyar ‘yancin nasu. Muhammad Mamman ya firanta da mamman sani adamu na kungiyar INDDH ga zubin firanta su. Banda da kundin tsarin mulki addinai daban-daban musamman ma na addinin musulunci a nan maraɗi addini ya ambata yanci na iyali yanci yara yancin mace to sai dai kash ana lura da a cikin zamantakewar al'umma wa'annan su ne aka fi keɓewa aka fi zalunta dangance da cin moriyar 'yanci. Kun taɓo maganar saki maganar 'yancin rikon yaro kenan akwai matsala a wannan bangare. Eh, saboda idan muka ɗau lura a nan INDDS mafi yawan lokuta halayen da muke ƙididdigewa kenan. Ganin adadin ƙararrakin da muke samu sai muka ce ya waje ba a sa ido ga wannan al'amari don al'umma ta samu isasshen labari saboda da zaran ana samun labari a kai mu a gare mu muna ganin wata hanya ce ta riga rigakafi don kowane ne fuskanci kyaukyawar matsayinsa a kan ‘yancinsa. nan gaskiya waɗanne ƙararraki ne. Mafi yawan lokuta mace ce ke koken ana zaluntarta ba ta da ‘yancinta, gidan bai tallafa mata alhali ko musulunci ma ya nuna da a tallafa ma mace wani ɗan lokaci idan saki ma ya zo sai dai kash a zamantakewar yanzu za ku ga mace kamar dai yanda muke samun bayanin a firarrakin da muke ana barin matar ita kaɗai wani bin ma tare da yara ita za ta ɗaukar ciyarwar kanta daga na yaran kuma ga ɗaukar yaunin rashin lafiya ba wani tallafin da mijin ke bata ko kuma wasu dangin mijin nata. Yaro shifa a lokacin rabuwar aure me yasa akwai matsala wajen riƙon yaro? Idan rabuwa ta zo mafi yawan lokaci inda matsalar take dangance da bayanan da suke fitowa da kuma yanayin yau da kullum wato yanayin yadda aka dama arman ne an aure ne kan gargajiyar musulunci jujin da ke kare yanci hukuncin da zai iya aiwatawa ya danganci ne da al'adar wannan auren dangance da wannan al'adun mafi yawan sun danganci ne da fahimta maras kyau in kara faɗa fahimta maras kyau za ku ga wasu mazan da ke ɗaukar shawarar wasu 'yan uwansu musulmi da ba su da cikakken labari bisa ga yaunin yancin da ke ga kan wannan mijin zuwa ga matar tasa da 'ya'yan nasu sai ya zan yaron da zai samu tallafin rayuwarsa lafiyar jikinsa ilimantarwarsa bai same su ba kenan zai zama sake a rariya kamar yadda nake faɗawa matan wani lokaci su da ke uwayen ɗiyan wadda ita ma macin uwayen ba sa da hali sai su bar yaron kan rariya yana talla kuma ya zan kan turbar fuskantar matsalolin rayuwa cikin al'umma. Thank you. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan da arlit malaman mungungu ke muku sallama a futa lafiya.